الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan yammaci kuma da ƙarshe a wannan rana ta Laraba. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran awar da muke ɗauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye da suka haɗa da sharhin bayan labarai. mana tafi da shirin nan na ko kun san da kuma shirin duniyar mu a yau. karkare da shirin nan na murin masu saurare. wanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da yardar Allah a zangon shirinmu na wani lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanin su. Sheikh Na'im Kasim sabon sakataren kungiyar Hezbollah ya ce kungiyar za ta wargaza babban makircin Isra'ila yankin gabas ta tsakiya. Hamas ta mayar da martani akan sabbin shawarwari na tsage ta wuta a yankin zirin Gaza. A Najeriya kuwa kamfanin NNPC ya ƙara farashin man fetur a karo na biyu a cikin makonni uku. To yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Sabon babban sakataren kungiyar Hezbollah ta kasar Labanan Shak Na'im Qasim ya bayyana cewa kungiyar za ta ci gaba da gwagwarmaya domin dakile makircin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila akan dokacin yankin gabas ta tsakiya. Shak Na'im Qasim ya yi gargadin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da masu goyon bayan ta na yammacin Turai sana cikin wannan babban makirci da ake kitsawa yankin gabas ta tsakiya. a jawabinsa na farko wanda aka watsa a gidajen talabijin da dama a kasashen duniya a wannan laraba ya bayyana cewa shirinsa na zahiri dai ne ci gaba da ayyukan marigayi said hassan nasrullah za mu ci gaba da aiwatar da tsarin yaƙi wanda said nasrullah ya tsara kuma za mu ci gaba da kasancewa a kan turba ta siyasa daidai da manufofi na ƙungiyar babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya jaddada cewa goyon bayan gaza yana da matukar muhimmanci wajen tunkara hatsarin gwamnatin sahiyuniya a yankin baki daya an kafa kungiyar hezbollah ne da a shekara ta 1982 domin tunkarar mamayar isra'ila da manufar fadada ta da kuma yanta da kasar labanan daga mamayar sojojin yahudawan sahiyuniya in ji shakasim ya kuma tsokaci a kan sukar da ake cewa gwagwarmayar gaza da labanan su ne suka tunzar isra'ila da ke aikata kisan kiyashi da take amfani da wannan damar kamar yadda wasu suke cewa ya shekaru jama'a su manta da ta'asar da isra'ila ta yi ta tafkawa tsawon shekaru 75 da kuma rawar da ƙungiyoyin gwagwarmaya suka taka wajen kawo ƙarshen mamayar isra'ila a ƙasar labanan wasu suna ta cewa an tsokani isra'ila ne amma isra'ila tana buƙatar hujja ne kafin ta aiwatar da ta'addanci wanta shekaru saba'in shekaru 75 na kashe falasɗinawa da murƙushe su da kwace musu ƙasa da kuma kwace wurare masu tsarki da keta alfarmarsu da kisan kyashi da isra'ila ta yi a cikin tsawon waɗannan shekaru shin shi ma an tsokane ta ne ɓangarorin gwagwarmayar falastinawa sun miƙa saƙon taya murna ga ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan akan zaben sheikh na'im kasim a matsayin sabon babban sakataren ƙungiyar tare da bayyana haɗin kai da kuma amincewa da tsayin daka da ƙungiyar ta hezbollah ta yi yanda ke ci gaba da tunkarar sojojin mamaya na haramtaccen kasar isra'ila dangane da yankurin mamaye kasar labanan kwamitin gwagwarmaya na falastinawa ya yi ba da zaben shak na im kasim tare da jaddada cewa hakan yana nuni da irin karfin azama na kungiyar hezbollah sanarwar tasu dai ta ce zaben da majalisar shura ta hezbollah ta yi ya nuna karar cewa kungiyar da za ta iya ci gaba da jajircewa da kuma ci gaba da bin tafarkin gwagwarmaya da yahudawan sayuniya majalisar shura ta kungiyar hezbollah da ta sanar da cewa ta zaɓi sheikh na'im kasim a matsayin babban sakataren kungiyar wanda ya gaji said hassan nasarallah da kuma wannan shawara wadda take tushe ce a cikin tsarin kungiyar ta hezbollah wanda kuma ta bi ka'idoji da kungiyar ta kayyade wajen zaɓar babban sakataren kungiyar a cewar sanarwar wadda kungiyar ta fitar to jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran sami abu zuhuri mai magana da yawon kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ya tabbatar da cewa hamas ɗin ta amsa buƙatu na masu shiga tsakani domin tattauna sabbin shawarwari game da tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza ya ƙara da cewa tuni ake gudanar da taruka da dama akan wannan lamari tare da wasu shirye-shirye na daban auni tare manema labarai ya bayyana cewa tabbas irin abubuwan da ake ɗauka na shawarwari tawagar kungiyar hamas ta bayyana cewa kofar ta abu da take a kowane lokaci ga shawarwari da kuma yarjejeniyoyi dangane da matakai waɗanda za su iya kawo ƙarshen halalun da falasɗinawa suke ciki a gaza da kuma ta buɗe wuta wanda hakan zai kai ga janye sojojin mamaya na haramtacciyar ƙasar isra'ila daga ɗaukacin yankin gaza da kuma bayar da tallafi da can mai yarjejeniyar musayar fursunoni da yake taɓo halin da ake ciki a arewacin gaza jigon na hamas ya jaddada cewa mutanen yankin suna fuskantar kisan kare dangi wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin wannan zamani sama da makonni uku a jere ya kara cewa hakan yana zuwa ne yanda amurka da kasashen yammacin duniya suke ci gaba da goyon bayan isra'ila kuma a cikin wani yanayi na cin amana na kasashen larabawa da musulmi wanda ya kai ga gaza ɗaukar matakai na dakatar da kai hare-haren isra'ila da kuma bayar da damar kai kayan agajin abinci da magunguna kuma kawo ƙarshen shingen da yahudawa suka kafa wa yankin yayin da ke jinjinawa gugurmar falastinawa da kuma dukkanin dakarun da suke adawa da zaluncin da ake musu a ƙasashen labanan yaman da iraki ya bayyana cewa babu abin da ya kamata illa a tabbatar da cewa ƙasashen musulmi da kuma ƙasashen larabawa sun sauke nauyin da ya rataya a kansu wajen tabbatar da cewa sun taka ma isra'ila birki akan ayyukan ta'addanci da take aikatawa akan musulmi mazauna yankin zirin gaza in ji abu zuhri to a can taren najeriya kuwa wasu rahotanni suna cewa gidajen mai na kamfanin npc sun ƙara farashin litar su zuwa naira dubu ɗaya da ashirin a jihar lagos da kuma abuja ake sai da kowace lita naira dubu ɗaya da naira hamsin wakilan wato jaridar daily trust da ya bayar da rahotanni ya bayyana cewa tabbas an ga titi na wasu yankuna ko kuma titunan wasu yankuna a cikin biranen abuja da lagos ana sayar da farashin kowace lita akan naira dubu daya da ashirin da kuma naira dubu daya da hamsin kafin wannan karin dai ana sayar da litar man fetur ne akan naira ɗari da casa'in da a birnin abuja kamar kuma a lagos ake sayar da ita naira ɗari tamanin da biyar amma a ranar tara ga watan oktoba an sayar da litar mai ɗin a akan naira dubu ɗaya da talatin an yi waɗannan ƙarin kuɗaɗen man fetur ne a watan oktoba duk da cewa dai an fara aiki da matatar dangote wadda take samar da tataccen mai tana dai kamfanin ppc ya janye cewa tabbas bai da wani shigar shugula a cikin matsayin dillanci ko kuma mai shiga tsakani a matatar dangote da 'yan kasuwa inda aka ba su damar yin ciniki tare da kamfanin kai tsaye a cikin sanarwar ta nnpc Facen ƙasar Morocco kuwa yayin da shugaban ƙasar Faransa ya isa ƙasar a wata ziyara wadda ya kai ya fuskanci wata gagarumar zanga-zanga saboda nuna goyon bayan da ƙasarsa take yi ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a kisan kyashin da take yi wa al'ummar Gaza. A bisa rahoton da shafin yaɗa labarai na New Arab ya bayar, ya ce macron wanda ziyarci kasar morocco bisa ga ita da ya samu daga sarki muhammad na shida ya fuskanci zanga-zanga daga jama'a waɗanda suke adawa da manufofin ƙasar faransa na nuna goyon baya ga isra'ila da zaluncin da take wa falastinawa ƙungiyar morocco for palestine wata ƙungiya ce dai wadda aka kafa ta a cikin morocco da kuma take adawa da kulla wata alaƙa da gwamnatin sayuniya inda ƙungiyar ta ce ba mai maraba da macron a ƙasar mu saboda goyon bayan da faransa take baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma manufofin haramtaccen ƙasar isra'ila na zalunci a kan al'ummar palestino ƙungiyar tallafawa palestino wadda ke birnin rabat ita ma wata ƙungiya ce wadda take adawa da manufofin faransa akan wannan batu wadda ita ma ta gudanar da zanga-zanga a gaban majalisar dokokin ƙasar morocco a lokacin da emmanuel macron ya isa a wurin To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To da aka saurari suka kun labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai. sharhin zai dubi ne dangane da matsayar iran akan harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai a wasu wuraren ta na soji kuma alwashin da iran din ta dauka na mayar da martani akan hakan iran ta ce ta kudura aniyar mayar da martani ga matakin wuce gona da iri da haramtacciyar kasar isra'ila ta dauka akan kasar a baya-bayan nan kuma ba za ta watsi da haƙƙinta a wannan bangare ba iran ba za ta yi watsi da ta na mayar da martani akan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba wannan wani haƙƙi ne kuma wani nauyi ne wanda ya rataya akan gwamnatin kasar. don haka muna da niyya da gaske wajen mayar da martani in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ɗin ismail baka'i a wani taron manema labarai da ya gudanar a wannan litinin da sanyin safiyar asabar ɗan wannan makon ne dai gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kai hari akan wasu cibiyoyin soja na iran inda sa kashe jami'an soja guda hudu da kuma fara hula guda bangaren soji masu tsaron sararin samaniya na kasar iran sun ce an samu barna kaɗan a wasu yankuna inda ake gudanar da bincike a kan girman wannan barna da kuma martani da ya dace da haka shugaban iran masu'ud fizishkiyan ya faɗa a ranar wannan lahadi da ta gabata cewa iran ɗin ba ta neman yaƙi ko tashin hankali amma kuma za ta bayar da darasi wanda ya dace game da sabon matakin wuce gona da iri da isra'ila ta ɗauka baƙa'i ya ce tofin allatsi ne a kan keta hurumin kasar iran da isra'ila ta yi daga bangaren kasashen yankin da ma sauran kasashen duniya ya kara tabbatar da matsaya ta kasashen duniya kan ayyukan barna da haramtaccen kasar isra'ila take aikatawa ya ce baki ya zo ɗaya a tsakanin kasashen yankin gabas ta tsakiya kan cewa mamayar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta shafe shekaru kusan 80 tana yi a kan yankunan falasɗinu ita ce babbar matsala kuma tushen duk wani tashin hankali da rashin tsaro a yankin kakakin na irin ya jaddada cewa kasashen yankin sun ɗorawa masu goyon bayan haramtaccen kasar isra'ila da ɗaukar nauyinta alhakin duk wani yunkuri na hana ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman ma da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ɗaukar nauyin da ya dace da kuma matakai waɗanda suka kamata dangane da takawa isra'ila birki akan laifukan da take aikatawa da kuma keta alfarmar kasashen duniya da take yi ya bayyana kwarin gwiwa akan cewa babu wata ƙasa makwabciyar ƙasar iran wadda za ta bar isra'ila ta yi amfani da yankin ta wajen kai hari akan ƙasar harin wace gona da iri wanda isra'ila ta kai akan iran ya fuskanci martani daga bangarori daban-daban na duniya kamar da ita ma kanta kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta fitar da bayani wanda ta yi allah dai da hakan ta hanyar fitar da wata sanarwa kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin ta yi kakkausar suka akan wace gona da irin da isra'ila ta yi akan iran a rahoton da jaridar sabak ta kasar saudiya ta fitar kungiyar ta haɗin kan kasashen musulmi ta yi allah wadai da kakkausan murya kan harin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta kai wa sassa na kasar iran tare ɗaukar hakan a matsayin keta hurumin ƙasa mai cikakken 'yanci wanda hakan ya karya dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa ta hanyar fitar da waɗannan sanarwa babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ya yi allah wadai da duk wani tashin hankali wanda zai haifar da ƙara rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya tare da yin kira ga kasashen duniya da masu faɗa a ji da masu hannu da shuni da su ɗauki matakin rage zaman ɗarɗar da kawo ƙarshen tashashen hankula a yankin har ila yau kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta jaddada matsayarta ta kuma buƙaci a gaggauta dakatar da hare-haren gwamnatin yahudawan sahiyuniya akan zirin gaza da yammacin kogin jordan da kuma kasar labanan sanarwar ta kara da cewa abin kunya ne yadda haramtaccen kasar isra'ila take aikata abin da ta ga dama a kan idanun al'ummomin duniya tare da cikakken goyon bayan wasu kasashe waɗanda suke ba ta kariya ido rufe inda jinin al'ummar gaza ya zama tamkar ba jinin 'yan adam ba ne ake shekarwa wanda kuma sanarwar ta hada da waɗannan laifuka da haramtaccen kasar isra'ila take aikatawa tare da bayyana cewa aikin da isra'ila ta yi na kaddamar da harin soja akan iran yana cikin waɗannan laifuka tare da cewa laifuka ne waɗanda suka cancanci yin allah wadai da tofin allah tsine da su kuma ɗaukar matakin dakatar da su masana harkokin siyasa da tsaro na ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa tun daga lokacin da isra'ila ta fara kaddamar da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma hare-haren da ta fara kaddamarwa a baya bayan nan akan ƙasar labanan ta bayyana a fili akan cewa tunƙaho da ƙarfi na soja wanda isra'ila take yi burga ce kawai domin kuwa ta tabbata akan cewa dukkanin abin da isra'ila take takama da shi da tunƙaho shine amurka da ƙasashen turai waɗanda tun asali su ne masu kafa ta a cikin ƙasar palestino sama da shekaru 76 da suka gabata wanda da ba don su ba da tuni isra'ila ta shiga cikin kwandon shara na tarihi a gabas ta tsakiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 30 ga watan Oktoban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 26 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da goma sha daya Ayatollah Amid Zanjani ɗaya daga cikin manyan malaman addini a ƙasar iran ya rasu an haifi ayatollah abbas ali zanjani a garin zanjan na ƙasar iran bayan karantar da ɗalibai masu ɗaukar ilimin addinin musulunci ya kasance yana karantarwa a jami'a da kuma makarantun hausa a zanjan banda haka kuma ya taɓa zama wakili a majalisar dokokin ƙasar iran haso biyu ayatollah zanjani ya rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana da shekaru 74 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 1910 harry donant wani mutum masani wanda ya fara kawo tunanin kafa a kungiyar bayar da agaji ta red cross ya rasu an haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayu na shekara ta 1828 ya rika rubuta kananan tafai yana rarraba wa jama'a waɗanda suke karfafa gwiwar mutane da su riga taimaka ma jama'a a lokutan yaƙi musamman ma waɗanda yaƙin ya ratsa da su daga cikin fararen hula sakamakon wannan tani nasa a shekara ta 1864 an cimma wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar geneva a tsakanin ƙasashe goma sha shida na duniya inda daga wannan lokaci ne aka amince da kafa ƙungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan ƙungiya ta bunƙasa matuƙa inda tun daga wancan lokaci ta fara gudanar da ayyukanta wasu daga cikin kasashen duniya ma musamman kasashen turai suka fara buɗe rassa na kungiyar a cikin kasashen su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka da na larabawa gami da latin amurka inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama masu taimako ta yadda likitoci da masana a bangarorin kiwon lafiya suke bayar da gudunmuwarsu wajen taimakon jama'a a ƙarƙashin inuwar wannan kungiya. kasashen musulmi sun karbi kungiyar amma sun canza mata suna zuwa red crescent maimakon red cross masu ware ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta kori ahmad sha sarkin karshe na daular kajar tare da sanar da kawar da wannan daula wanda hakan ya kawo karshen mulkin shekaru 135 na wannan daula ta kajariyawa a iran bayan kawar da daular kajar tare da tsoma baki da makirce-makirce na turawan ingila aka kafa gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin Reza a Iran. Shekaru hudu da rabi bayan haka, Reza a hankali a hankali ya zama mutumin da ya fi kowa ƙarfi a gwamnatance a ƙasar ta Iran. Tare da taimakon Burtaniya, ba rugujewar daular kajar rizahan ya naɗa kansa a matsayin sarki a Iran, inda daga wannan lokaci ne kuma ya kafa daular Pahlawiyawa sannan kuma ya ci gaba da zama a matsayin sarki na wannan daula tun bayan da birtaniya da amurka suka taimaka ma raza khan ya kafa daular fahalawiyawa a iran shi kuma ya zama sarki mai aiwatar da dukkanin manufofinsu a kasar kuma ya ba su damar shiga cikin harkokin gudanarwa na kasar wanda hakan ne ya sa amurka da burtaniya suka ci gaba da cin karansu babu babbaka a lokacin mulkin fahalawiyawa a kasar iran. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 1918 hungary ta balle daga austria kasar hungary dai wani bangare ne na daular roma kuma jamusawa sun mame kasar a karni na hudu miladiya sannan kabilu daban-daban sun yi ta mame wannan kasa lokaci zuwa lokaci a ƙarshen karni na goma sha hudu dalar usmaniya ta mamaye wannan yanki kuma ta ci gaba da iko da wannan ƙasa har zuwa farkon karni na goma sha takwas amma a cikin shekara ta alif dari bakwai da talatin da tara ikon austria akan hungary ya ƙara ƙarfi ta yadda austria ce take iko da wasu ɓangarori na ƙasar hungary sannan kuma a dawo da al'ummar ƙasar hungary suke yi da mulkin austria akan ƙasar su yana ƙaruwa a lokacin yakin duniya na farko ya ɓarke zaman tankiya ya ƙara tsananta a tsakanin ɓangarorin biyu wanda hakan ya sa aka fara batun ballewar hungary domin ta zama ƙasa mai cin gashin kanta a ranar 30 ga watan oktoban shekara ta 1918 prime minister da austria ta nada a hungary ya sanar da 'yancin kai na wannan ƙasa a farkon yakin duniya na biyu hungary ta haɗa kai da jamus wadda take ƙarƙashin shugabancin nazi bayan da sojojin tarayyar soviet na red army suka mamaye su a ƙarshen yakin an ayyana gwamnatin jamhuriya a kasar. tun daga shekara ta 1948 jam'iyyar kwamnisanci ta sami iko a kasar ta zama wani bangare ko yanki na east block daga lokacin da aka fara yin gyare-gyare a cikin harkokin gudanarwa na tarayyar soviet hungary ita ce kasa ta farko wadda ta fice daga yarjejeniyar waso ta rungumi tsarin jam'iyyu mabambanta kuma ta zama mamba a yarjejeniyar nato jamhuriyar hungary tana da majalisar dokoki guda ɗaya kuma ta zama mamba a kungiyar tarayyar turai a ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 2004 ba Israel. o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 ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta jaddada cewa iran ba za ta yi watsi da haƙƙinta na mayar da martani kan yahudawan sahayoniya ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya tabbatar a ranar Litinin da ta gabata cewa jamhuriyar Musulunci ta Iran ba za ta yi watsi da 'yancinta na mayar da martani ga Yahudawan sahayoniya cikin tsauri da ƙarfi ba a yayin taron manema labarai na mako-mako a wannan mako. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya yi nuni da cewa muhimmin lamari da ya faru a makon da ya gabata shine an waye gari a ranar asabar ɗin da ta gabata yahudawan Sahauniya sun tabka babban kuskure a fannin ilimin lissafi wanda ya fuskanci zazzafar kariya da sojojin iran suka nuna wanda hakan ya kasance wani sauyi ga jamhuriyar musulunci ta iran Baka'i ya ƙara da cewa jami'an diflomasiyya na Iran sun yi yunkuro a sahun gaba a cikin makon da ya gabata yayin da ministan harkokin wajen Iran ya ci gaba da rangadinsa a ƙasashen Kuwait da Bahrain inda ya kuma halarci taron BRICS da ya kasance halartarsa ita ce halartar Iran ta farko a matsayinta na memba kuma an yi shawarwari da tarurruka masu kyau. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya yi imanin cewa ranar kafuwar majalisar ɗinkin duniya wata kyakkyawar dama ce ta yin tunani akan halin da wannan majalisa take ciki yayin da majalisar ɗinkin duniya ta rasa amincinta na tsawon shekara guda sakamakon wuce gona da iri da ake yi kan gaza da labanan a halin da ake ciki a halin yanzu alhakin faduwar kimar majalisar ɗinkin duniya ta ɗori ne a wuyan magoya bayan yahudawan sahayuniya musamman amurka da waɗanda suka hana duk wani mataki na zahiri na taka kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya Baƙa'i ya bayyana cewa ba wai a Gaza ne kaɗai ake yin kisan kiyashi ba, A'a, laifukan Yahudawan Sahayuniya sun nausa har zuwa yankunan gabar yammacin kogin Jordan, wanda kuma ya fuskanci laifuka daban-daban a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata, inda Falasɗinawa 150 da hamsin da suka hada da 'yan jaridu uku suka yi shahada a hannun Yahudawan Sahayuniya, kuma a sakamakon haka adadin shahidai 'yan jarida ya karu zuwa shahidai sama da 180 tun bayan fara farmakin da Yahudawan Sahayuniya suka kai sosai kan zirin gaza dangane da maganganun da jagoran juyin halin musulunci na iran ya yi a baya-bayan nan ya taɓo ayyukan da suka wajaba ga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran dangane da wannan batu baƙa'i ya bayyana cewa ma'aikatar harkokin wajen iran tun aka fara kai hare-haren wuce gona da iri kan zirin gaza ta ɗauki matakai kuma har yanzu tana ci gaba da kasancewa a cikin ɗaukan matakai kuma bisa shawarwarin ƙasar iran an gudanar da zaman taron shugabannin kasashen musulmi na farko da kuma wasu taruka daban-daban kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi amfani kuma ta ci gaba da yin amfani da dukkanin karfinta da matsayinta wajen samar da wani yunkuri da yaƙi da kisan kiyashi da yahudawan sahayuniya suke yi kan falasinawa a cikin wannan yanayi baka'i ya bayyana cewa dukkanin shawarwarin da ministan harkokin wajen kasar iran ya gabatar a cikin 'yan makonnin da suka gabata sun mayar da hankali ne kai tsaye kan laifukan da yahudawan sahiyoniya suke aikatawa a zirin gaza da labanan tare da jan hankalin al'ummun ƙasa da ƙasa da su taimakawa 'yan gudun hijira da kuma ƙoƙarin ɗorawa mahukuntan yahudawan sahiyoniya alhakin muggan ayyukansu tare da hukunta su a kai yana mai jaddada cewa rashin hukunta su shine dalili mafi girma kan rikon sakainan kashi da 'yan sahayoniya ke yi ga wani kudurin ƙasa da ƙasa da rashin mutunta kiraye-kirayen duniya dangane da taron tattaunawar tsagaita buɗe wuta da aka yi a birnin doha na ƙasar qatar baka'i ya bayyana cewa batun tsakaita buɗe wuta ba takaitacciya ba ce saboda kalma ce da dole ne a yi amfani da ita yayin da ake yaƙi tsakanin ɓangarori ɓangarori biyu amma abin da ke faruwa a yau matakan wuce gona da iri a kan ziren gaza da labanan inda bangare guda yake aiwatar da kisan kare dangi dangane da matsayin iran kan wajabcin dakatar da kisan kiyashi da laifukan cin zarafin bil'adama a gaza da labanan baƙa'i ya jaddada cewa ƙasarsa tana maraba da duk wani shirin da zai ba da damar samun mafita amma wasu ɓangarori da suka halarci taron na birnin doha sun nuna cewa ba su da niyyar ganin an cimma matsaya kan batun dakatar da buɗe wuta hakika sojoji da jami'an tsaron jamhuriyar musulunci ta iran a ko da yaushe suna sanya ido kan duk wani motsi da yahudawan sahayuniya ke yi a yankin gabas ta tsakiya a yayin da yake ishara kan batutuwan da suka shafi ayyukan diflomasiyya da dambaruwar da suke faruwa baƙai ya bayyana cewa martanin da suka biyo bayan hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahayoniya suka kai kan jamhuriyar musulunci ta iran lamari ne da ya yi nuni da cewa akwai babban tofin allatsi ne daga kasashen yankin kan hare-haren yahudawan sahayoniya kuma kasashen yankin sun cimma matsaya wanda take dauke da cewa bai dace Iran ta ɗauki matakin mayar da martani kan wuce gona da irin 'yan sahayuniya ba bisa la'akari da cewa har yanzu diflomasiya tana matsayin hanyar hana yaduwar yaƙi a yankin. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya kara da cewa sharuwarin diflomasiyya a makonnin baya-bayan nan ya cimma matsayar cewa wajibi ne dukkanin kasashe su sanya ido kan lamarin kuma idan lamarin ya zama dole a sanar da juna kan batun da bai dace ba abu na biyu kuma a koda yaushe sojojin iran da jami'an tsaron kasar suna sa ido kan duwani yunkuri na yahudawan sahayoniya. dangane da fagen diflomasiya kuwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa a ko da yaushe sakonni suna canzawa yana mai jaddada cewa kamar yadda ya bayyana ga kowa da kowa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi watsi da haƙƙinta na mayar da martani kan hare-haren da ta fuskanta daga yahudawan sahayuniya ba lamarin da ke nuni da cewa wannan lamari wani haƙƙi ne na tushe ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ba tare da la'akari da abin da ake musayar yawo kai ba saboda iran ta yanke hukunci kan haka dangane da matsayin iran kan makaman kare dangi baka'i ya bayyana cewa matsayin iran a fili yake kuma a bayyane sannan bisa fatawar babban hukuma ta siyasa a ƙasar da ma bisa la'akari da matakin hankali lalle iran ba ta yi imani da goyon bayan aikin soji da makaman nukiliya ba kuma ta kowace hanya a yayin da yake mayar da martani ga tambayar da wakilin irna ya yi kan sakamakon yadda ake tofin allah tsine kan haramtacciyar kasar isra'ila dangane da harin da ta ƙaddamar kan jamhuriyar musulunci ta iran musamman daga kasashen yankin da na wajensa baka'i ya bayyana cewa tofin allah tsine ya nuna waɗannan kasashe sun cimma matsayar cewa babbar matsalar da ta samu asali daga rashin tsaro a yankin ita ce gwamnati gwamnatin mamayar Yahudawan Sahayuniya baƙa'i ya ci gaba da bayyana cewa ƙasashen yankin sun damu da yaɗuwar tashe-tashen hankula da yaƙi a yankin kuma waɗanda ake magana a kansu a cikin wannan yanayi su ne magoya bayan Yahudawan sahayuniya waɗanda suka hana duk wani motsin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na hana ƙalubalantar laifukan da wannan lalatacciyar gwamnatin Yahudawan sahayuniya ke aikatawa. baka'i ya kara da cewa iran ta samu muhimmin tabbaci daga dukkanin kasashen yankin cewa babu wata ƙasa da za ta ba da sararin samaniyarta ko ƙasarta ga kowace ƙasa kuma ba za ta baiwa wani ɓangare damar aiwatar da ayyukan da za su cutar da wata ƙasa ba lamarin da ke nuni da cewa wannan lamari wani haƙƙi ne na shari'a da ɗabi'a na ƙasashe bai dace ga kowace ƙasa ta ba da ƙasarta ga wani ɓangare ba domin ya yi amfani da shi wajen keta hurumin wata ƙasa ta daban Baƙa'i ya ci gaba da jaddada cewa babu wata ƙasa makwabciya da za ta ba da dama ga wani ɗan ta'adda ya yi amfani da ƙasarta wajen wuce gona da iri kan wata ƙasa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa a ziyarar da ministan harkokin wajen iran ya kai zuwa ƙasar masar ya mayar da hankali ne kan bin diddigin al'amuran da suka shafi yankin da kuma abubuwan da suke faruwa kana kuma an taɓo batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu na neman ƙulla alaƙa wanda suka gabatar a ajandar ayyukan ɓangarorin biyu a yin taron baya-bayan nan na birnin kazan na ƙasar rasha goyon baya da taimakon amurka maras iyaka ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shine dalilin wanzuwar yahudawan sahiyoniya da gudanar da iya shegen da suke yi a yankin gabas ta tsakiya baka'i ya yi imanin cewa babban dalilin da ya sa yahudawan sahayoniya suke ci gaba da wanzuwa da kuma faɗaɗa ayyukan ta'addancin su a wannan yanki na gabas ta tsakiya shine irin goyon bayan amurka maras iyaka a yaushe tsarin da amurka take bi a wannan fanni ya kasance a fili don haka dole ne gwamnatin amurka ta dakatar da wannan gwamnati akan iyakanta ta hanyar dakatar da wadata ta da makamai da kawo ƙarshen taimaka mata da bayanan sirri da goyon bayan siyasa dangane da batun kamun kai da iran ta yi kuwa baƙa'i ya jaddada cewa wajibi ne yahudawan sahayoniya su daina kai har-haren wuce gona da iri kan kasashen yankin yana mai nuni da cewa iran kan yi kamun kai a wasu lokuta domin amfanin jama'a wato zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin amma abin bakin ciki kamun kan na iran ana fassara shi da yadda ba ta dace ba kuma ya jaddada cewa dole ne amurka ta dakatar da goyon bayan bayanan da take baiwa 'yan sahayoniya ido rufe. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu sanya aya sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyin ku kan batutuwan da ke cin muku a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Jamforiyar Musulunci Iran. sunana kwamar ya yakuba digawa mamba kungiyar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas gadau a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarai zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da harharan ta'addanci da sojojin kasar isra'ila suka kai wa kasar iran hakika abin tar da allah wadai ne kuma abin damuwa ne ya kamata kasashen duniya da suke goya wa ƙasar isra'ila baya tana kai hare-haren ta'addanci su gane duniya tana kallon su akan abubuwan da suke yi saboda haka ya kamata su gaggauta dakatar da irin waɗannan goyon baya da suke baiwa ƙasar isra'ila tana kai hare-hare akan ƙasashen musulmi a yankin gabas ta tsakiya na gode sashen hausa na rediyon jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar kuba da dikawa mamba kungiyar matasan afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya H. mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da ɗan uwa Malam Sha'ibu Haruna Garas da ke nan Garas yankin Madarukwa a jihar Maradi. Malam Hassan Barka muna lafiya ina gaida kowa da kowa ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran. E zan amfani da wannan dama domin mu gode wa Allah ta'ala madaukakin sarki da ya ba jamhuriyar musulunci ta Iran nasarar nasarar kakkabo hare-hare makamai wanda haramtashiyar ƙasar isra'ila ta kai a iran kuma wannan nasara da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu nasara ce irin wadda allah ta'ala ya ba annabi musa yadda sanda annabi musa ta rika haɗiye mashizan matsafa na fir'auna to mun ga yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta yi ta kakkaɓe makaman wato maƙiya wannan abun alfahari ne abun godiya ne ta wuri Allah ta'ala maɗaukakin sarki Allah ya ƙara ja zamani jamhuriyar musulunci ta Iran Allah ya ƙara mana waɗansu ƙasashe na musulmi wanda za su zama tamkar jamhuriyar musulunci ta Iran yadda al'ummar musulmi su ma za su zama masu ƙarfi muna maku fatan alheri muna jinjina muku sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarim dan katsarin Maradi. Eh da farko ina gaida ko ina jinjina maku bisa aikin da kuke yi da kuma dama da kuke ba muna gayan ra'ayoyinmu to a wannan karo ina son yi ɗaukaci ne in ɗan yi tsokaci a kan abin da ya faru na daga har haren da wayannan lalatacin malalata suka kai ma iran eh ya kamata dukkan musulmi idan dai musulmin na Allah ne Allah yake bauta ma kuma ya tabbatar da cewa wannan yaƙi da ake da Iran da sauran wayannan kasashen kafiran a'a musulunci ne fa da kafirci ma dama Iran ta samu nasara akan wannan to wallahi musulunci ne na duniya gaba ɗaya samu nasara kuma idan ya zanto Iran ta faɗi to musulmi hasi ta kansu kuma musulunci ne gaba ɗaya faɗi to kuma insha Allah da izinin Allah Iran ita Allah zai ba nasara mu gaba ɗaya Allah zai ba nasara insha Allah muna ta Iran addu'a ubangiji ubangiji allah ya bata kariya allah ya bata nasara allah ya karfafe ta ubangiji allah yanda ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasarori a yakin da ya da kafirai ya allah irin wannan nasara allah ubangiji ya ba irin ita alkawali da allah ya cikin alkur'ani ya ce wa kana haƙan alaina nasarar muminina to ubangiji Allah ya kawo wannan taimakon ga Iran ubangiji Allah ya bada irin wannan taimakon Allah ya karfafe ku Iran Allah ya karfafe ku Iraniyawa da mutanen Libanan da dukkan wasu masu taimakon musulunci masu kaunar ainihin musulunci Allah ubangiji ya taimake su baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Muryoyi masu sauraren wannan tasha mai albarka ta jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina muku gaisuwa da fatan alkhairi sunana Dr. Muhammadu Isa mai sharhi akan abin da danganci gabas ta tsakiya muna matukar jin daɗi akan abin da iran take yi da sarwan jabohohi masu ƙoƙari su hana ma amurka da haramtakiyar ƙasa wadda an kafa akan zalunci a cikin ƙasar palestine daga yatsa kuma muna isar da saƙon 'yan uwa da yawa masu tambaya me yasa su iran ba sa ƙoƙari su ma in za su kai ma isra'ila hari shi shafi har da talakawansu sai suna keɓanci wurare da sojojin haramtacciyar ƙasa suke ko wasu kayansu na muri rayuwa kaɗai suke kai hare-hare ba su kai musu hare-hare irin na mai eh, kan mai uwa da wabi yadda su in sun ka tashi ba sa barin komi yadda suke kai hare-hare da kasashen musulmi su kashe sojoji in sun ka samu sa'a su kashe hararen hula su kashe mata su kashe yara su kashe bisashe su kashe gonaki allah subhanahu wa ta'ala ya wargaje wannan taron su da isra'ila da 'yan kan zaginta. duk masu goya mai isra'ila baya allah ya tona asirinsu allah ya kumyata su ya walakaitar da su allah ya sare muna hawayen musulmi waɗanda kullum suke zubar da hawayen mutane da jininsu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da muryoyin masu sauraron radiyo kasar iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani dawo alaska tun daga nan sasun burum a cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar to gaskiya mun shigo ga hili ne domin jajinta yan uwanmu musamman ma yan najeriya ya duba da cewar sun shafe kwanaki ba tare da sun ga hasken wuta ba a yankunan su to muna fata hukumar rarraba wutar nefa ta najeriya ka duba kokin wanka mutane domin da cewar wutan nan sai da ita ne za a samu ruwa na shashi kuma ruwa da eh, gaskiya shi ne ma za a ce gimshikin rayuwar dan adam kuma ni abin da ke ban mamaki sai a ce kudu ana samun wuta kuma sai ka an ce yamma maso arewa babu wuta a najeriya tuni wanga abu shi ke dar mu to dai allah sa dai wanga abu a samu shi domin su ma yan arewa su shaƙi iskar yanci suna na sani dawo alaska nan cikin garin tsatsun burma cikin jihar da magaran mu shahuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan radiyon Iran. yau zan ba da goyon bayana akan ƙasar iran da take nuna ma sauran ɗaiɗaikun ƙasashe na musulunci ita ce wadda take jin e eh, bakin cikin abin da ake ma ƙasar palestine wadda haramta ce ƙasar isra'ila suke kai masu faramaki ba dare ba rana hal yanzu kuma gashi a takaice yanzu sun komo suna bugun ƙasar iran to allah subhanahu ka kare mana wannan ƙasa ta iran kuma allah ka ɗaukaka musulunci ka kare kafirci duk inda musulmi suke mana kira kira gare su su duka ga addu'a kan Allah subhanahu ya ba musulmi rinjaye da inda suke Allah ya kare kafirci da ya kafirci mun sha jaddadawa cewa wannan abubuwan ana yi ma musulunci ne zagon ƙasa shi in ba musulunci bane ake ma wannan makircin mu hana akwai kasashen da ba na musulmi ba su ba a su sai kasashen musulmi ake madauke ɗaya daidai haba jama'a ya ku musulmi shin ina kuke so ku ji mu ina muke son mu sa kanmu san ake kwata-kwata sai yahuda sun karar da mu muna ji muna gani allah subhanahu ka ɗaukaka musulunci ka karya kafirci da masoya kafirci kuna tare da ibrahim shushana wanda ke garin kasagi jamhuriyar nijar jihar da hassan barka ina maka fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan bare bari shugaba na fara mazajin da ganya mai Nijar. Eh zan yi kira ga gwamnatin kasar mu ta Nijar, gwamnati mai adalci. Eh dan Allah da annabi kata yarra malaman makaranta su dunduma yajin aiki ti yanzu yanzu. Ta kiraye su a shirya tattauna a ce tun harawa a ce malamin su shiga ta kiraye su me kuke so me ba ku so me ba ku da ta sa su cikin condition yaran mu diyan mu jikokin mu su kama karatu da farin ciki amma a ce tun faran karatu a fara grave grave kin da mun ba ta gyara mu muna kira ga gwamnati kasar mu ta Niger wanda ya ce zai tsaya ya hudo haƙƙin haƙƙin mu kenan haƙƙin yaran mu ma yana wasu kanshi kenan da Allah da Annabi a kirayi malaman makaranta a shirya sunana Muhammadu Danbali Bari shugaba. manufa da mazajin raganya mai Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muryoyi masu sauraren wannan tasha mai albarka ta jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina muku gaisuwa da fatan alkhairi sunana Dr. Muhammadu Isa mai sharhi akan abin da danganci gabas ta tsakiya. Muna matukar jin daɗi akan abin da Iran take yi da sarwan jabuhohi masu ƙoƙari su hana ma amurka da haramtacciyar ƙasa wadda an ka kafa akan zalunci a cikin ƙasar palestine daga yatsa kuma muna isar da saƙon 'yan uwa da yawa masu tambaya mi yasa su iran ba sa ƙoƙari su ma in za su kai ma isra'ila hari shi shafi hadda talakawansu sai suna keɓanci wurare da sojojin haramtacciyar ƙasa suke ko wasu kayansu na muri rayuwa kaɗai suke kai hare-hare ba su kai musu hare-hare irin na mai eh, kan mai uwa da wabi yadda su in sun ka tashi ba sa barin komi yadda suke kai hare-hare ƙasashen musulmai su kashe sojoji in sun ka samu sa'a su kashe fararen hula su kashe mata su kashe yara su kashe bisashe su kashe gonaki Allah subhanahu wa ta'ala ya wargaje wannan taron su da Isra'ila da 'yan kanzaginta duk masu goya mai isra'ila baya allah ya tona asirin su allah ya kumyata su ya walaƙaitar da su allah ya sare muna hawayen musulmi waɗanda kullum suke zubar da hawayen mutane da jininsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a wannan gida mai albarka ina kowa da kowa fatan alkhairi mai magana Muhammad Kabiru daga nan birnin Lagos. To ina kowa da kowa fatan alkhairi mu ci gaba da yin addu'a da akan waɗannan magiya in Allah yadda musulunci yana samun nasara kuma muna ta addu'o'i Allah ya ba su nasara da ci gaba da ba su nasara. sannan mu rabu da bambance-bambancen ra'ayoyin wato wasu mu da suke kushe wannan abubuwa da yankin wasu kasan suna ɓadda mu ya kamata mu waye mu kwantar da mu fita daga wannan masifa da wasu malamai suka samu a cikin wannan duk musulmi musulmi ne kuma mu ci gaba da yi musu addu'a muna musu fatan akai da fatan nasara kuma duk wasu malamai da suka fito suna kushe menene menene ya kamata mu wayar da kanmu su malaman nan su suke ta samu wasu daga cikin mu suke samu a cikin wahala da matsaloli har wani yake ganin ma wato idan an kashe wani musulmi dan uwansa gani yake ba komai ba hayi ma yana goyon bayan wato wani ba yahude fiye da musulmi dan uwansa wanda yake kalmar la ilaha illallah kuma shahada wanda ita ce ainihin musulunci duk wanda ya faɗe ta musulmi ne to ana nan ana ta gura kawun kanmu da menene mai ya kamata mu waye mu fitar da wannan masifa da wasu mutane suka samu a ciki na da kowa da kowa fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim ya wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar neja. wannan gidan rediyo mai albarka na jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fata alkhairi musamman babban jagora hassan barka to hakikanin gaskiya a kowane lokaci muna ƙara dagewa da addu'a bisa ga yadanin waɗannan kafuran yahudu da nasara da kuma wasu munafakai daga cikin yan uwanmu masu munafuntar musulunci a duniya to jamhuriyar musulunci jamhuriya ce ta ainihin jamhuriyar musulunci ta iran to ainihin garkuwa ce a musulunci a duniya da fatan ubangiji allah ya kara ɗaukaka allah ya kara kaskanta kafirci da kafiran duniya ibrahim ya wanke hula a garin mai godi a kimba jihar reja salamu alaikum shasa hausa na da ta ne neman magana ya kubo ushu daga nan birnin agasto muna sun yi tsokaci dangance da balan da aka ba da wasan kwallon kafa eh, wanda aka ba eh, wani dan kwallon kafa to muna ganewa wacin da ya gina sarin gaba ba su kamanan mu ta ko ina ba fata ba ɗauke ta komai ba kenan ya kamata ba sai zuciya a ba kabalan duka lafiya ta nasarin ga a bata lafiya bambancin ya riga ya yawa bayan ta musulunci suna dankalin mutum musulunci to har kujen shaitanci ma ba su samu kenan ya kamata ba ku fata ta yi kokari ta gane ta ba kanta lafiya duk ya kamata a yi zanga-zanga a fita harkar balan duka ta ta su balan duka mu komi ta mu ta afirka mu kur eh wannan ra'ina ne a tashi lafiya To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka na Agadas ke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. سورة البقرة